A shekarar bana manoma a jihar Agadez da ke arewacin Nijar sun samu kansu a cikin hali na tsaka mai wuya sakamakon karancin ruwan saman da aka fuskanta a damunar bana lamarin da ya tilasta kusan kashi arba'in na manoman barin gonakinsu domin zuwa wuraren haƙo zinare. Adam Efangal shine magajin gari yankin Tabilat ya bayyana girman matsalar. Bana bata samu isassun ruwa na garaken ma sai da suka sake su. Babu ruwa isassu dole ne a samu karancin noma saboda a wanga lokaci abinda ake noma da yawa shine albasa za ta ragu sosai sauran ababen da ake noma kamar dawon masara za su rage alkama ka gani inda babu ruwa ba zai yi haka nan ba babu ruwa mutane har sun fara shifka sun bari wannan kenan wannan mutane dole su bari gaba daya ma su ta yi neman zinariya sai su mai da hankalin su wajen neman zinariya ko sun samu sa'a su samu wani abu daga can wajen babu wani yanki a jihar agarsu da ake aikin noma da tsira daga iftila'in lamarin da ya sanya manoman tabka asara mai yawa Yawa in ji madugu nuhu mamba a majalisar manoman jihar agadez shi bana amfanin da muka samu gaskiya ya rage sosai cikin kashi uku kashi biyu ne muka samu ku saboda babu isasshen ruwa wanda za su ci gaba da bada ruwa kowa ya dauki daidai abin da yana tsammani ruwan da aka gare shi za su isar da binnakin amfani. Manoma masu yawa ne da yake cikin barazanar rasa amfanin su sakamakon bullar kwarin da ke lalata amfanin gona. To sai dai tuni aka ɗauki mataki yin feshin magani a su a cewar Muhammad Ma'azu wanda ke kula da manoman a jihar Agadez. Kasan don wanda ya ce noma baya rabuwa da kwarirrika. To in ka ɗauka tun damuna an tawa da haka je ƙarshe kullum ana samun kwarirrika. To kwarirrika yanzu da kamar suka sha mu kai shine akwai hwara akwai wanda kwari ake ce ma thrips ci jikin huri ake samun shi kuma akwai abin da ake ce ma pcr min yaki cikin eh, eka 177.5 muka sa maganin nan na matakan aka dauke su gaskiya shi ne hanya ta maganin wannan kamar matsala ko da ta zo zo ta. Domin tabbatar da ganin an samu mafita kan irin matsalolin da manoman suke fuskanta, yasa hukumomin mulkin soja a Nijar ke shirin ɗaukar matakai domin inganta harkokin noma. Ibra Bulama, gwamnan jihar Agadez. Mun san da waga bana an yi matsalar ruwa, an yi matsalar ruwa an san da shi kenan duk ma'aikata wanda suke manoma da makiyaya mun san da akwai matsaloli za mu gani matakai da ya kamata a doka bisa wanga rashin ruwa da hankali waga shekara. Masana dai na gargaɗi kan yadda matsalar ka iya haifar da karancin abinci da kuma hauhawar farashi a kasuwannin ƙasar Nijar da ma wasu ƙasashe a Afirka ta yamma irin su Benin, Senegal da Ivory Coast duba da cewa ƙasashen sun dogara da Nijar ne wajen shigar musu da kayan amfanin noman irin su albasa, alkama da kuma dankalin turawa.